heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma si gana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrahman zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa kungiyar masu fataucin albasa zuwa kudu na ci gaba da dakatar da kai kaya don kare dukiya da ransu kamfanonin hajji da umra a Nijar na kokawa kan barazanar durkushewarsu don dakatar da aikin hajji da Saudiya ta yi. Hukumar kasuwancin teku ta Najeriya na bayyana hanyoyin magance tsaiko a fitan kaya a Legas. Mata miskinai a Bauchi sun samu tallafi. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu kan gabatar. Kafin nan a saurari labaran duniya daga Washington DC. ciki. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'an tsaron Amurka suna ta yin gargaɗi game da haɗarin da manyan ƙungiyoyin ta'addancin Afghanistan za su sojojin Amurka da na haɗin gwiwa na ƙarshe da zarar sun ban ƙasar a watanni masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaida wa 'yan majalisun dokokin Amurka jiya Alhamis cewa zai ɗauki ƙungiyoyi kamar alka'ida da is watakila kusan shekaru biyu don sake kimtsawa da dama kai har-har kan amurka da kawayenta na ƙasashen yammacin duniya babban jami'in sojan amurka janar mark milley wanda shine babban hafsan hafsoshin amurka ya kara gargaɗin cewa za a iya hanzarta wannan lokaci da ya ta'allaka kan makomar gwamnatin afghanistan ta yanzu mili ya ce idan aka samu rushewar gwamnati ko rusa rundunonin tsaron afghanistan to ba shakka wannan hadarin zai karu Masu saka ido sun bayyana yakin neman zaɓe na wannan mako a Addis Ababa da kyakkyawa, inda da dama daga cikinsu suka ce ba su taɓa ganin maganganun siyasa irin waɗannan ba a Habasha. Milet Tasfaye mai shekara 29 da take da 'ya'ya biyu ta ce rayuwa ta yi tsada sosai kuma mutane sun mutu a tashin hankali. Jami'in adawa suna yakin neman su ba tare da tsangwama ba kuma muna da ƙarfin gwiwa na ƙasa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya. Masu jefa ƙuri'a suna shiri don kada ƙuri'unsu a ranar Litinin mai zuwa, wanda zai kasance gwajin farko na zaɓe ga Firaministan Habasha Abiy Ahmed tun bayan da ya hau karagar mulki a 2018. Fiye da 'yan takara dubu tara daga sama da jam'iyyu arba'in ne ke takara a zaɓuɓɓukan 'yan majalisun ƙasa da na yankuna a cewar kafar yaɗa labarai ta BBC. Jam'iyyun da suka yi nasara a majalisun za su zaɓi shugabanni ciki har da Firaminista. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasa Abrikos Lauren Bago ya koma gida shekara goma bayan da yake amincewa da shan kayi a zaben da ya haifar da tashin hankali na watanni wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu uku. An mika Bago ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ke heg a shekarar 2011 kuma ya shafe shekaru takwas yana jiran shari'a kan tuhumar aikata laifukan yaƙi wani alkali ya wanke shi a 2019 yana cewa masu gabatar da kara sun gaza wajen tabbatar da karar an tabbatar da hukuncin a ƙarshen watan maris wanda ya ba wa bago dama don barin belgium ya koma abricos jiya alhamis mutumin da aka sani a matsayin wanda ya kafa a ƙasar zambia ya mutu yana da shekaru 97 kenneth kwanda yana ɗaya daga cikin shugabanni a zamaninsu na ƙarshe da ya mutu waɗanda suka yi nasarar fitar da ƙasashensu daga tashin hankali a tarihin afirka Kwanda ya hau karagar mulki lokacin da kasashen Afirka suka sami 'yancin kai lokacin da tsaffin tura mulkin mallaka suka ba su 'yanci. Ya kasance a matsayin shugaban kasa na farko a Zambia da ke kudancin Afirka bayan da ta sami 'yancin kai daga Birtaniya 1964 ya kuma rike mukamin har zuwa 1991. Gwamnatin Zambia ta ce, Kwanda ya mutu jiya Alhamis da yamma a asibiti alsaka babban birnin kasar. wani ma'aikacinsa ya ce an kwantar da shi kwanaki da suka gabata yana fama da ciwon sanyin haƙarƙari wato pneumonia a turance a karo na uku kotun kolin amurka ta yi watsi da kalubalantar dokar inshorar lafiya ta ƙasar da ta baiwa miliyoyin amurkawa don taimaka musu wajen biyan kudaden jinyar su kotun a hukuncin da ta yanke da alkalai bakwai suka goyi baya biyu basu goyi baya ba jiya alhamis ta yi watsi da karar da jihohi sha takwas jam'iyyar republican ke jagoranta da kuma gwamnatin tsohon shugaban kasa Donald Trump suka shigar don sauya dokar inshorar lafiya da ke ba wa talaka damar samun inshora. Wannan na daga cikin dokar da tsohon shugaban kasa Barack Obama ya rattaba wa hannu wanda Trump ya gaje shi da aka fi sani da suna Obama kiya. aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kungiyar masu fataucin albasa zuwa kudancin Najeriya na ci gaba da dakatar da kai albasar don kare dukiya da ran fataken da 'yan awaren Biafra ke farauta. Tuni daina kai albasar ya shafi farashinta a yankin kudu maso gabas da aka ga wani faifan bidiyo na 'yan ta'addan IPOB na warwasan albasa suna rabawa su yayin da mutanen ke ambatan miyagun kalamai kan Najeriya. Ga rahoton Alphonsus Okorigwe Ƙungiyar masu fataucin albasa ta Najeriya ta ce har yanzu tana kan bakanta a wannan matakin da ta ɗauka na hana isar da albasa yankin kudu maso gabashin ƙasar. Kamar yadda shugaban ƙungiyar Malam Aliyu Isa ya yi ƙarin haske. in ka bincika a cikin jiha guda da kake ciki wato jiha imo mu suka ɗauki albasa daga kano suka yi lodi suka ɗauka za su kai nan owerri sai da albasa a wani waje ana ce inda sai aka tare su suka an shi albasan suka rarraba ma yan uwansu suka shiga kasuwa kuma suka ɗauke wata mota guda suka kai ta wani waje suka sayar da albasan suka rika kuɗi ba su ba mutanen mu kuɗin su ba to kaga kasuwanci ba ta yiwa da hakan nan amma ba za a dubi irin yadda wannan halin da aka shiga ciki na dakatar da jigilar albasa yanzu na iya karya tattalin arzikin kasar gabaki baki daya To tattalin arzikin ƙasa shi ko shi mutumin da yake da albasa yake da jari yake iya siyan albasa ya ɗauka ya kai shi ko ba a gudun ƙasar ta karya shi. Kamar kana ce mun ne ga waje in ɗauki ajina na san babu tsaro kuma ina iya masalwantar salwantar da rayuwana ko dukiyana kuma ka ce in ɗauka in kai saboda ina so in ji ai saboda tattalin arziki ne yasa aka kai kuma aka anshi abin nan aka kassara wa'annan mutanen nan suka rasa dukiyoyinsu To saboda haka na muna kira ga gwamnati ko masu hannu da shuni wa'annan tirela biyun da aka anshe na albasa mun haɗa ma duniya kowace tirela tana ɗauke da buhu ɗari hudu da hamsin. Kaga tirela biyu buhu ɗari tara kenan. Ranan talatin ga wata ina ji an siyar da albasa naira dubu goma sha biyar kowane buhu. Kaga kenan kuɗi ya kama miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar. in aka biya mu kuma aka tabbatar mana da tsaro na rayuka da dukiyoyin mutanenmu ko ba mu da matsala yasa ma ko da aka yi mana abin nan muka ɗauki mataki ta hanyar rubuta ma gwamnati da dukkan hukumomi da abin ya shafa cewa ga abin da aka yi mana kuma muna nema don Allah gwamnati ta shigo ta dawo da tsaro a jihohin nan na kudu maso gabas da kuma a yi kokari mutanenmu da suka rasa dukiyoyinsu a yi kokari a biya su shi kenan abin da muka bukata. Kana nufin kenan har yanzu hukumomi ba su kira ku ba akan wannan asarar da kuka tafka. mu dai har zuwa yau babu wa'anda suka kira mu game da wannan asarar nan da aka tafka amma mu da kanmu mun kai kanmu ka hukumomi. To ko me wasu dillalan albasa a yankin kudu maso gabas ke cewa. Sunana Muhammadu Sani Jos, sakataren kasuwar kungiyar albasa na garin Abba. alal hakika mun shiga wani maibacin hali albasa a daina zuwa wanda suka samu shigowa kafin a fara yajin aikin nan duk da ya kamata a siyan naira dubu ashirin da biyar haka sai da kai naira dubu talatin da biyar akwai rabin buhu kuma da ake cewa shuga bar to shi kuma abin da ake sayar da shi naira dubu goma sha ɗaya saboda dalilin wannan yajin aikin sai da aka sayar da shi naira dubu goma sha takwas kowanne to saboda haka abin bai yi daɗi ba kuma wannan mu gare mu ci gaba ne dan saboda menene saboda yawan barnar da ake mana garbatan ne ake a yanayin yanda muke zaune yanzu na rashin shigowar motoci da albasa mun samu aka fi kuma ya riga ne ya tsaya inda dai har sun ce ai hakan kan an yi amma kuma dai gashi nan dai wajen dai ana zaune ne kusan ba sana'a sa'an da yake kasa ya dan doso karewa kuma gashi an hana shigowan wani kuma har yau dai ana nan dai ana zaune ana bin umarni. Yanzu ana jira ne a ga ko gwamnatocin jihohin kudu maso gabas za su shigo cikin wannan batu da zummar daidaita wannan lamarin da masana na cewa na shafar tattalin arzikin yankin da ma na Najeriya baki daya. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ta ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Masu kamfanin hajji da umra a jamhuriyar Nijar na kokawa kan barazanar durkushewar kamfanoninsu a sanadiyar dakatar da zuwa hajjin shekaru biyu a jere da Saudiya ta yi. Ga martanin shugaban kamfanin sauki Voyage Sheikh Abbas Ibrahim. Hajji tana cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar. Saboda haka idan aka ce ɗaya ga yanan ya samu cikas kenan zaka ka ganewa cewa dukkan ma'ana shika-shikan su ma za su tabo to saboda haka hakika bakin cikin da muke nunawa saboda mun san bara a cikin lokaci aka zo aka ce babu umara ma ba a yi ba to amma bana sai aka samu bambanci saboda an yi umara mutane na murna kuma an fitar da wasu sharuɗa da dokoki waɗanda aka ce za a yi aikin hajjin nan idan su tabbata to sai muka ji wannan labari ya zo muna na cewa ba za a yi aikin ba Eh, saboda wannan cutar bayan kuma an ce idan aka ɗauki rigakafi za a yarda a je a sauki wannan farali wani cikas ne shi wannan mataki zai iya haddasa wa harkokinku ba idan maganar addini akwai harkoki da kuke yi na kasuwanci ta bangaren kasuwanci kowa ya san cewa akwai cikas a shi alhaji in ya zo ya biya kudaden shiga baki daya da sunan hajji ne ya biya kenan idan aka ce babu wannan aikin hajji ya bukaci kuɗin shi abun da ya bada din nan gaba ɗaya yake jira a bashi kuma haƙƙin shi ne haka ne ya cancanta a mai to amma mun san cewa akwai shirye-shirye waɗanda ake gabatarwa kafin tafiya ta tashi akwai karantarwa akwai gyaran takardu akwai ma'aikata waɗanda ake ɗauka gabaki ɗaya to waɗannan gabaki ɗaya sai dai kamfanin ya ɗauki wannan hasara wannan wuri shine a akwai cikas saboda mun san cewa kamfanin da zai yi shekara guda biyu je daga juna ba a yi aiki ba kuma babu wani tallafi wanda ya samu ta gefe hakika ga wanda baya da karfi zai kawo mai illa a cikin tafiyar da harakokin shi na yau da gobe. Babu wata tattaunawa da aka fara yi tsakaninku da gwamnati don duba watakila hanyoyin rage asara. To hakika mun gabatar da dai eh, koke-kokenmu muna jira tun bara eh, da ba a yi aikin hajji ba eh, mun gabatar mun yi jira muke ji cikin abubuwan da muka yi bukata guda ɗaya ne muka samu shine na cewa a takardunmu da suka mutu muna son a sabunta mana su kada mu biya wannan farashi to mun samu an yi muna alfarma shekara daya za a ba mu za a tada mana waɗannan takardu shekara daya ba tare da mun biya ba to amma kuma ga shekara kuma ba a yi ba kenan yanzu kuma gaba hawalau kuma za a nemi cewa sai ka sabunta wannan ah, lasisi wanda zai baka izini ka gudanar da aikin ka na aikin hajji da umara umaraka. Shugaban kamfanin Sauki Voyage na lamuran hajji da umara a Nijar Abbas Ibrahim a zantawarsa da Sulaiman Muni Barma. Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya na bayyana matakan magance tsaikon fitan kaya daga ketare a tashar jiragen sama ta Apapa a Legas da lamarin ke jawo wa Najeriya asara. Shugaban bangaren kasuwancin teku Malam Hassan Bello ya ce tsaikon kansa wasu masu fataucin kayayyaki kaucewa saukewa a tashar Najeriya zuwa kasashe makwabta. Ga shugaban hukumar kasuwancin teku na Najeriya Hassan Bello. Ta inganta harkar kawo kaya. Abin da muke da ingantawa cewa kaya za su zo cikin lokaci kuma a fitar da su cikin lokaci. Yanzu akwai tsaiko. Idan ku akwai tsaiko sa'annan akwai cin hanci da rashawa za ka ga mutane ba za su kawo kayansu a tashoshin jirgin ruwan najeriya ba sai ka ga sun kai wajen makwabtinmu muku abin da muka so yau najeriya ta zama ita ce cibiyar kawo kaya ko kuma aikawa da ita idan aka yi haka duka abubuwa za a kawo afirka ta yamma afirka ta tsakiya za su zo ta najeriya ne idan an yi haka ana nuhin cewa tattalin arzikinmu zai bunƙasa za mu samu mutane mu aiki gwamnatin za su samu kuɗin shiga sa'annan za mu alhawari cewa komi aka yi ai daga najeriya za a kawo nan ne tushe to yanzu ba haka bane so shi yasa aka yi taro dama an fara samun abubuwa kaji abin da aka ce yanzu duk duniya ta fara ganewa kuma an ba da shaida cewa abu sun fara inganta to shine muke son a ci gaba da yin haka nan mun kira kowa yau mun kira ita nigerian ports authority mun kira icpc saboda tsaron da suke bayarwa mun kira niwa duk dai ga sunan da ke gani abubuwa sun kai wajen mutane ah, kungiyoyi sun kai wajen goma da aka kira wanda dukansu suna da abin da za su yi a wannan sashen jirgin ruwa din mun san akwai abin da ya sa ko akwai saboda mutane har yanzu suna zuwa tasoshin na jirgin ruwa saboda su yi fitar da kayansu ba dole sai ka je ba kana zanne in ka aiki da na'ura ita na'ura abin da take yi za ta sa abu ya zo a sauƙaƙe sa'annan za ta hana cuɗanya da mutane in ko an hana cuɗanya to za ka ga ba za a samu cin hanci ba da rashawa so muna son mu rage wannan yanzu su masu tashoshin wanda ke 'yan kasuwa ne sun yi ƙoƙari wasu suna da kashi casa'in abubuwan da suke hada-hadar da suke ta na'ura ne ta yanar gizo to abinda muke so shashoshinmu su zama kenan mun samu haɗin kai insha Allahu nan kahin a ce an kai za ka ga cewa Najeriya ta ɗauri ɗan mara zama na ɗaya a cikin tasoshin jirgin ruwa na afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya kuma dai abin da ake yi duk duniya bai zai hana mu mu najeriya mu yi a ita gwamnatin nan abin da ta dogara da shi shine hana cin hanci da rashawa ko to kowa ya kamata ya samu wannan sakon tabon haka nan muna da kaho da cewa ga abin da gwamnati ke so gwamnati na son tattalin arzikinta ya bunƙasa gwamnati tana son yau duk mutane wanda bai da aiki mutane da ba su da aiki a dauke su aiki to abin da ya samu ke son wannan bangaren na tattalin arziki fita da kawo da kaya da cinikayya da ƙasa da ƙasa dole mu bunƙasa ta so a yaye mu ma daga dogara da abin hetur eh, dinnan da muka yi ta yi kullum ana ba mu kunya idan aka inganta shi wannan kasuwanci to za ka ga an samu ci gaba kwarai da gaske yanzu kana son ka kawo kaya ba sai ka zo lagos ba sai kawai ka ce ai kaduna za ka sa sai a kawo ma kayan kaduna mutane da yawa yanzu suna zuwa kaduna su ɗauki kayansu mutane da yawa yanzu suna aika kaya waje ta kaduna gashi nan za mu je kano a za a duba a ga wani irin abin na aka kai da kano gwamnatin kano tana ba da goyon baya sa'an nan akwai funtuwa su ma sun kai wajen kashe 60 jos gata nan za a bude so wannan shekara in allah ya so za ka ga duk tasoshin tudu su ne za su maida abubuwa na eh, tasoshin jirgin ruwa so kana kano kano za a kawo ma har gida abinda kawai muke son shine a inganta hanyar dogo don jirgin kasa yana da muhimmanci kwarai da irin wannan tasoshin A Bauchi kuma mata miskinai kimanin dubu ashirin suka samu tallafin kuɗi don bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Tallafin daga asusun kamfanin Dangote ya kai naira miliyan ɗari biyu. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi. Tallafin wanda cibiyar Dangote Foundation ta samar manufarsa shine bunƙasa ƙarfin tattalin arzikin mata da na al'umma ta hanyar sana'o'i da kuma saye da sayarwa. a jawabinsa shugaban kamfanin dangote alhaji aliko dangote wanda shugaban gidauniyar injiniya mansur ahmad ya wakilce shi ya ce mata mabukata da tsofaffi ne a faɗin najeriya su ne gidauniyar zai ba wa tallafin wani yunkuri ne da dangote foundation wato suka shirya na taimakawa mata marasa galibu saboda wannan abu ne wanda yake duk najeriya za a yi a kowane state a kowace local government za a nemo mata wayanda yake ah, masu launin karfi za a ba su naira dubu goma saboda su inganta sana'ar da suke yi mai kunu ta ƙara harka kudinta mai dan wake ta ƙara harka dan wakinta to wannan mun fara mun yi state goma sha biyu bauchi ta ce ta goma sha uku kuma daga nan zuwa karshen shekara mai zuwa duk kowane state sai mun je mun irin wannan mata dubu da za a yi musu wannan dan su taimaka saboda in ka taimaka wa mace ka taimaka wa iyalinta idan ka taimaka wa iyali ka taimaka wa al'umma to wannan shi da bayanin abu abu da gwamnan bala kadir kauran bauchi ya bayyana shirin da cewa zai taimaka gaya wajen rage radadin karancin tattalin arzikin mata musamman a arewacin najeriya a gaskiya muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala muna gode wa wannan hamshakin dan kasuwa alhaji aliko dangote da ya zo mai tausayin talakawa mai tausayin al'umma alhaji aliko dangote wanda ya fito da wannan kuduri wanda ya daidai da namu yadda za mu yi tallafi wa bayan allah musamman ma iyayen mu. mata wanda su ne gishikin zaman lafiya su ne gishikin al'umma wanda idan suka gyaru gida ya gyaru kuma mu a arewa saboda taɓarɓarewan tattalin arziki yawancin abinci ma mata ne ke nemowa ta hanyar sana'a to an ɗauke musu wannan wahalan kwaram dubu goma a wajen mace a arewa wato ba karamin jari ba ne mu ma mun yi koyi da wannan shi yasa muke zuwa ƙananan hukumomi muna ba da miliyan hamsin hamsin a ƙara saboda a samu sana'a a rage nauyi ko kuma kaifin talauci da rashin abinci. Wani gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad ta gode wa kamfanin Aliko Dangote kan wannan tallafi da ya kawo wa matar jihar Bauchi. Muna godiya wa shi Alhaji Aliko Dangote da shi da jama'ansa Ubangiji Allah ya saka mu da alkhairi. Za mu yi amfani da wannan dama mu gode wa His Excellency da Executive Governor waɗanda suka amfana daga shirin sun bayyana shi da cewa zai bunƙasa harkar tattalin arzikinsu. Sunana alheri dan juma'a. Eh. wannan dubu goma zai taimaka. Ah, gaskiya zai taimaka min sosai domin gaskiya keken mata da samu matsala sai zan kara gyara shi mai kyau sai ci gaba da aiki na sosai su dan zare ka ga dan saya dan ajiye ina dan sayarwa nima da su dan zip so zan taimaka min sosai. taimaka min sosai saboda zan sana'a kike wani sana'a kike eh, eh? sana'a provision ne kaga zan je in ƙara sabi eh. dan mintin yara da nake sayarwa su dan cakula da kaga zan je in ƙara in siya yawwa zai taimaka sosai na gode Allah zai saka da alkai Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Barka da wannan hantsi mai sauraro. kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. cikin shirin yanayi da muhalli na makon jiya mun kwana akan bayanan umar sale anka inda yake cewa mun bi sau mun yi wannan taro na sanarwa da jama'a abubuwan da ya kamata a yi cewar ga alkawura da aka da dauka cewar a dakatar in an dakile inda ake sare bishiyoyi musamman za a samu ci gaba da tattalin arziki lafiya da kuma na walwala sakamakon yadda muka durfafi bishiyoyi da kuma duk sauran al'amura na muhalli muna daidaita su ana wofantar da shi muhallin baki daya to a yau za mu tashi da bayanan injiniya yusuf usman akan bukatar da ke akwai ga kasashen da suka ci gaba da su sa rarrawa kasashen afirka su masu tasa yanzu kin ga gaba daya duniya ta garzamu a bangaren cewa a bar wannan abu to sai mu kuma afirka ba mu da bakin fata ku shi abin da kuke yi wannan yana da kyau saboda mu ma ku ji ta ina muka daya mu a afirka yanzu an ban mu a baya saboda haka dole ne mu gudu mai yawa saboda mu kai wani matsaya wanda za mu iya duban me ke damu mu tukunna shi yasa muke so su kasashen da suka ci gaba su daga mana kafa mai amfani da iskar gas gurin masana'antu da sauran abubuwa kada su yanke mu saboda muna bukatar su yi wannan abu a kullum dai 'yan rajin kare muhalli kokari suke su wayar da kan al'umma akan duk wani al'amari da ka iya zama barazana ga lafiyar muhalli da kuma jan hankalin gwamnati akan ɗaukan matakan kariya kamar yadda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sali an ya shaida min tare da nuna damuwa akan irin barazanar da al'amuran tsaro da najeriya da kasashen yankin tafkin chadi suke ciki To Malam Umar yaya aka gudanar da wannan taro na bana? Alayi halin mu dai abin da aka yi taro ne da aka yi tsakanin masana faɗakar da juna akan alkawuran da suke gaban mu. domin a kare afkuwar matsaloli da suke faruwa musamman ga damina ta zo a anan misali Najeriya idan kunne ya ji ganga jiki ta tsira shi sa aka daɗa tuna saboda mutane matsalolin da muke fama ana zubar shara ko ina ana sare bishiyoyi ko da yaushe sanda ake so sanda aka ga dama ba kuma a ba. so yanzu alƙawuran da aka ɗauka shi ne. a dasa bishiyoyi a daina sarewa idan ba ya zama dole ba kuma a yi dokoki ko kuma ci gaba da ɗabbaga dokokin tunda akwai su sakamakon rashin bibiya ne kan sa ana samun matsaloli musamman da su misali gandun daji da su ne sukan fi ba da abubuwa na ci gaba a rayuwarmu mun sani daji yana da muhimmanci a tattare da mu kuma yanzu saboda rashin tsaro ma da ake samu ana sassarewa domin wai a samu wayanda suke zuwa suna buya suna wannan abin Allah wadarai zai kan sa ana zo a sare su wayannan bishiyoyin so mu abin da muke kira shine a samar da tsaro ya fi a zo kuma a rinka tsorata mutane domin me idan ana ta sare ganjin daji saboda tsaro to mu kuma za a rinka bamu tsoro saboda abin da zai zo zai iya fin wannan matsalar da ake tunani sakamakon cewar shi dajin nan yana bada abubuwa da yawa na harkar tattalin arziki din ma da kuma walwala to idan aka ce ana ta sarewa saboda ana tunanin akwai ko in ta da kaya baya da kuma sauran mutane wayannan suke ba su son a zauna lafiya lafiya to gaskiya za mu fuskanci matsala nan gaba wanda na ba mu fatan ta zo amma za ta fi wannan ta yanzu din da ake tunani. ita ma 'yan rajin kare muhalli gloria kasangulus kuma jagorar kungiyoyin kare muhalli ta kasashen nahiyar afirka ta yamma ta jaddada bukatar da ke akwai na shawo kan matsalolin tsaron da ake fama da su ya kamata mu kara tsare kasan da kyau wato mu tighten up security na san cewa wannan sace-sacen da ake yi bai fi karfin gwamnatin nan ba kuma na san za su iya su hana wayannan abu ya ci gaba dama sace sace nan ba haka yake ba me ya faru da kullum sai karuwa take ta yi ya kamata a yi wannan binciken a rashin aiki ne ko dai land issue ne in an sani zai taimaka a san yadda za a yi a rage ko kuwa a kawo karshen wayannan sace-sacen ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari ta gan yadda za ta kula da rayukan mutane yadda tsoro ba zai dinga kama shi ba mutane yanzu kullum cikin tsoro suke in an ga mutane sun shigo unguwa da ba a san su ba a sanar da masu tsaro ko kuwa mai unguwa su san baki sun shigo unguwa don a yi bincike irin wannan zai iya hana wannan kidnappers din ko banditry ta ci gaba ko ka fita da safe ko da rana za a iya sace ka ko ma a makaranta Allah ke kiyaye ba amma mu ma ya kamata mu yi namu mu roki Allah ya kawo karshen wannan To mai sauraro, ala tilas anan zamu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau. amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu injiniya yusuf usman gloria kasan bulus da umar sale anka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar muni lafiya. Eh to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarka lokacin bakin su. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ku ni Madina Dauda ke jagoranta. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulrahman da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.